Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Asabar da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dai jirin abubuwan da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu shiga bangaren sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mulika jaridunmu na yau. daga nan sai mu kawo muku sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na a iran za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jirin a wanda za a saurara da dar allah a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya Nijar jamhuriyar Kamaru Burkina Faso da kuma Chadi wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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 madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran Ƙasashen Turai sun kasa cimma matsaya kan batun daina dogaro da makamashin Rasha. yemen ta sake kaiwa cibiyoyin man fetur na saudiya har-hare ecowas ta ce takunkumanta na nan daren kan kasar mali tun zuga labaran kamar da za a ji su taron majalisar kungiyar tarayyar turai ya kasa cimma matsaya game da batun daina dogaro da makamashin rasha kasashen 27 mambobin kungiyar tarayyar turai da ke goyon bayan ukraine na son daina dogaro da makamashin rasha domin hana ta samun kudaden shiga sai dai batun wa moscow takunkumi a fannin makamashin nata na ci gaba da haifar da kai tsakanin kasashen duba da cewa da yawa daga cikinsu ba su shirya daina dogaro da makamashin na rasha ba kasashen turan na son kayyade kudin makamashi wanda zai tashi idan suka rage amfani da gas din rasha kakakin sojojin kasar yemen yahya sare ya faɗa a ranar juma'a cewa an kai hari da makami mai linzami kan cibiyoyin aramco da ke birnin shadda kuma shirage marasa matuka sun kai farmaki kan matatun ras tanura da kuma rabik kazalika kuma shirage marasa matuka sun kuma kai hare-hare a cibiyar aramco azizan da kuma jiran kudu maso yammacin saudiya babu dai rahotannin samun hasarar rayuka game da hare-haren yaman daina na ɗaukan waɗannan hararen a matsayin mai da martani kan yakin da saudiya ta shela kanta tun cikin watan maris na shekarar 2015 yakin wanda ya shiga cikin shekararsa ta bakwai ya yi sanadin mutuwar dabban mutane tare da cilastawa miliyoyi tserewa daga muhallansu bayan jefa kasar cikin hali mafi muni a duniya a cewar majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa Ƙasarsa a shirye take da shiga zagayen tattaunawa na biyar da saudiya a wata hira ta musamman da tashar talabijin ta lebanon almayaddin ya bayyana cewa alakar ƙasarsa da saudiya ba ta da kyau kuma matsalar ba daga gare su ne ba amma a shirye suke su shiga zagaye na biyar na tattaunawa da Riyad ya da cewa akwai matsaloli da ƙalubale a alaƙa tsakanin iran da kuma saudiya amma suna aiki tukuru domin ganin cewa kofa ta kasance a buɗe koyaushe domin ci gaba da tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu ya ce tun san dama ita ce saudiya ta yi katse alakarta da iran don kuwa iran ba ta da wata matsala da ƙasashen larabawa amma wasu halayen saudiya marasa kyau kamar zartar da hukuncin kisa kan mutum tamanin da 81 sun kawo cikas a alakar su da ya taɓo batun yakin da saudiya take a yamen ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya ce kare kai da 'yan yemen ke yi wannan batu ne wanda ya shafi kare hurumin kasar su amma suna goyon bayan kawo ƙarshen yakin sannan a cewarsa ɗora alhakin abin da ke faruwa a yemen ga iran ba gaskiya ba ne kuma sun shirya wa saudiya cewa batun yemen batu ne da 'yan ƙasar ya kamata su zaɓa wa kansu abin da suke so to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai da yawo ta ce takunkuman tana nan daren kan ƙasar mali wannan bayanin na kunshe ne a sanarwar bayan taron gaggawa da shugabannin ƙasashen ƙungiyar suka gudanar jiya a birnin accra na ƙasar ghana inda suka tattauna kan halin da ake ciki a mali burkina faso da kuma gine ƙasashe uku na yammacin afirka inda sojoji suka kwace mulki ecowas ta sake buƙatar wa'adin mulkin rikon ƙwarya na watanni biyu zuwa 16 a mali domin ɗage mata takunkumi sannu a hankali shugaban kwamitin kungiyar ta ecowas jean claude casibro ya ce dole ne a martaba tsarin demokuraɗiyya ecowas ta kuma ɗibar wa ƙasashen burkina faso da kuma gina wa'adi inda ta buƙaci gina ta fitar da takamaiman lokaci na rikon ƙwarya wanda za a aminta da shi nan da wata guda ko kuma ta fuskanci takunkumi idan ba ta mutunta wannan wa'adin ba haka ma kungiyar ta yi barazanar kakaba wa burkina faso takunkumi idan ba a salami tsohon shugaban kasar rock mark christian kabore nan da zuwa ranar 31 ga watan maris din nan sannan ta bukaci a rage wa'adin rikon kwarya wanda aka tsayar a watanni 36 to a fagen wasanni a ci gaba da wasannin neman zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da katar za ta karbi bakunci a bana ga sakamakon wasannin da aka buga a bangaren afirka a jiya juma'a jamhuriyar demokradiyyar congo da morocco sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya sai kuma mali wace ta sha kashi a hannun tunisia ci daya da nema a karawar da aka yi kuwa tsakanin kamaru da algeria 'yan algeria ne suka yi nasara da ci daya da nema sai kuma nigeria da ghana waɗanda suka tashi babu ci sifili da sifili a yayin da ita kuwa masar ta huce takaicinta kan senegal mai dauke da kofin afirka da ci daya da nema wani wasan kuma sai a ranar 29 ga watan fabrairu da najeriya za ta kara da ghana a gida to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan madalla, yanzu kuma lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rike mana da fara da shirin nan na duniyar mu a yau.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 na neman tara kuɗaɗe sama da dalar amurka biliyan hudu domin dakile masifar yunwa a ƙasar yemen da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙoƙarin ganin an haɗa taimakon kuɗaɗe dalar Amurka biliyan hudu a zaman taron tara taimako ga ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita kuma zaman taron ya zo ne a daidai lokacin da aka samu raguwar himmar ƙasa da ƙasa ta taimakawa ayyukan jin ƙai ga ƙasar ta Yemen tun kafin bullar rikicin ƙasar Ukraine da a halin yanzu ya fi ɗauki hankulan manyan ƙasashen duniya. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ƙarshen wannan mako ya yi gargaɗin cewa kada tasirin yakin ƙasar ukraine ya sanya duniya ta kau da kai daga mummunan halin da al'ummar ƙasar yemen ke ciki wannan furuci na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya zo ne a zaman taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar ta hanyar hoton bidiyo daga sassa daban-daban na duniya ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya da taimakon gwamnatocin ƙasashen switzerland da sweden kamar yadda zaman taron ya hada da firayim ministan kasar yemen mu'in abdulmalik da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan dan adam a kasar ta yemen martin griffith da jaruma a harkar fina-finai 'yar kasar amurka kuma jakadiyar hukumar kula da harkokin 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya angelina julie har ila yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fayyace cewa yaƙi a ƙasar ukraine babu abin da zai haifar banda ƙarin ɓullar matsaloli da wahalhalu ga al'ummar ƙasar yemen sakamakon hauhawan farashin kayayyakin abinci da na makamashi tun a ranar 24 ga watan Fabrairu da ya gabata ne kasar rasha ta fara kaddamar da harin soji kan kasar ukraniya lamarin da ya sanya kasashen turai da amurka suka kakaba mata tarin takunkumai a harkar tattalin arziki kuma ita ce kasa mafi girma da take samar da alkama a duniya musamman ga kasashen yammacin turai ciki har da kasar yemen babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada cewa taimakawa al'ummar yemen yana daga cikin halin kirki da nuna jin kai ga ɗan adamtaka antonio guterres ya kara da cewa akwai miliyoyin mutane da suke fama da matsananciyar yunwa a duniya a daidai lokacin da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da rage yawan abincin da take rabawa zuwa rabi saboda ƙarancin kuɗaɗe da take fama da shi kuma akwai shirin rage yawan kudaden da ake kashewa saboda matsalolin da hukumomin kasa da kasa musamman na majalisar ɗinkin duniya suke fuskanta a fagen gudanar da harkokinsu hakanan babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya fayyace cewa dubban fararen hula a yemen sun rasa rayukansu kuma cikinsu akwai ƙananan yara da ba za su gaza dubu goma ba baya ga matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da ta haifar da mummunan yanayi kan jinsin ɗan adam antonio guterres ya ƙara da cewa a shekarar da ta gabata masu bayar da tallafi a harkar jin ƙan ɗan adam sun gabatar da kuɗaɗe dalar amurka biliyan biyu da ɗigo uku domin gudanar da ayyukan jin a ƙasar yemen inda mutane kimanin miliyan ashirin suka kasance suna samun taimakon ceton rai a wata-wata da nufin hana al'ummar kasar fadawa cikin mummunan yanayin kuncin rayuwa kamar yadda a gefe guda kuma babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa yanzu suna fuskantar barazanar karancin kuɗaɗe wajen gudanar da tallafin tunkarar bala'i don haka a kwanakin nan zai zama dole su rage kashi biyu cikin uku na ayyukan ceton rai kuma za su rage kayan abincin da suke gabatarwa tallafi ga mutane miliyan takwas sakamakon haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada yin kira ga masu hannu da shuni da su ƙara zage dantse wajen gabatar da gudumawa sosai har ila yau antonio guterres ya fayyace shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar yemen a wannan shekara da ake buƙatar gabatar da tallafi ga mutane da suka kai miliyan goma sha bakwai da ɗigo uku don haka ana buƙatar kuɗaɗe da yawansu ya kai biliyan hudu da ɗigo ashirin da bakwai da nufin samar musu da abinci da tsabtataccen ruwan sha gami da ayyukan kula da kiwon lafiya da inganta ilimi kamar yadda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada muhimmancin ƙoƙarin taron da wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta yemen hans grunberg yake gudanarwa wajen neman hanyar warware rikicin ƙasar ta yemen ta hanyar diflomasiyya tare da ganin an hanzarta dakatar da buɗe wuta a ƙasar a cewar rahoton majalisar ɗinkin duniya tun bullar rikicin ƙasar yemen musamman sakamakon matakin da ƙasar saudiya ta ɗauka na fara ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar a watan maris na shekara ta biyar, zuwa ƙarshen shekara ta 2021 yawan mutanen da suka rasa rayukansu sun haura 377 yayin da tattalin arzikin ƙasar ya rushe warwas da ya kai ga ƙasar ta yemen ta yi hasarar kuɗaɗen da suka kai dalar amurka biliyan 126 kamar yadda mafi yawan al'ummar kasar da suka kai miliyan 30 suna rayuwa ce ƙarƙashin taimakon jin ƙai na duniya inda hakan ya zame mafi munin rikici da ya ritsa da jinsin ɗan adam a wannan duniya a halin yanzu rahotanni suna tabbatar da cewa ƙasar saudiya ita kaɗai ta ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 bayan samun goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa da'awar neman dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus abdulrabu mansur hadi kan karagar shugabancin yemen domin ci gaba da kare mata manufofi amma ganin haƙarta ba ta kai ga ruwa ba saudiya ta nemi taimako daga ƙasashen duniya domin gudanar da taron dangi kan ƙasar ta yemen sakamakon haka mahukuntan saudiya suka haɗa rundunar ƙawance daga ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da ƙasashen afirka baya ga samun taimakon makamai da dabarun yaƙi daga ƙawayenta na yammacin turai da amurka domin samun sauƙin murkushe al'ummar yemen inda rahotanni suka tabbatar da cewa jiragen saman yaƙi da sojoji sojojin ƙasa daga ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain jordan masar morocco sudan da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta black blackwater da halin yanzu ake kira da academy baya ga ƙasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia suna daga cikin rundunar ƙawancen saudiya da suke yin diran mikiya kan ƙasar yemen tare da illa gudan wuta kan al'ummar ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan ƙasar domin domin hana al'umma gudanar da zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya tabbatar da cewa kasashen amurka da birtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara har ila yau a rahoton baya-bayan nan da jaridar washington post ta ƙasar amurka ta watsa ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana daga cikin sahun rundunar kawancen saudiya da suke kaddamar da har-haren wuce gona da iri kan kasar yemen ta hanyar tura kwararrun sojoji masana dabarun yaƙi da kwararrun sojoji matuka jiragen sama gami da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jirgin ruwa da makamai masu linzami domin hana kaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan kasar saudiya a gefe guda kuma ƙungiyoyin jin kan ɗan adam daban-daban na duniya sun sha yin tofin allatsi ne kan ɗamarar yakin da aka ɗaura kan ƙasar yemen musamman ganin yadda ake aiwatar da kashe-kashen gilla kan jinsin ɗan adam tare da rushe-rushen duk wani abu mai amfani a cikin ƙasar lamarin da ke ƙara wurga al'ummar yemen cikin mummunan ƙangi da masifa a fagen rayuwa amma saboda bakar siyasar duniya babu wani mataki da kungiyoyin kasa da kasa da gwamnatocin kasashe suka ɗauka na dakatar da wannan yaki illa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya da suke yin tofin allatsi ne kan batun yakin. a nashi bangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan ƙasar yemen jamal bin umar ya yi tsokaci kan matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka na shelanta yaƙi kan ƙasar yemen yana mai jaddada cewa baya goyon bayan duwani matakin tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar yemen yana mai fayyace cewa rikicin kasar yemen dambaruwar siyasar cikin gida ce kuma ɗaukan matakin soji kan kasar ce ta ƙara dagula al'amura da matsalolin kasar sakamakon haka zaman tattaunawa tsakanin ɓangarorin ƙasar ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin ƙasar saboda babu wani ɓangare da zai rinjaye a kan ɗaya bangaren komai tsawon lokacin da aka ɗiba ana yakin basasa a ƙasar. a gefe guda kuma watannin baya-bayan nan ministan sadarwar kasar labanan george kurdahi ya yi murabus daga kan matsayinsa na minista sakamakon matakin matsin lamba a ciki da wajen kasar sakamakon furcin da ya yi kan yakin kasar yemen a matsayinsa na dan jarida tun kafin samun mukamin minista a kasar inda ya bayyana cewa yakin da kasar saudiya da kawayenta suka daura kan kasar yemen yaki ne da ke matsayin ɓata lokaci kuma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 muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasada zumunci. to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in ku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka kenan. Wato kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Benzema da kenan a garshen jamhuriyar Niger. Muna godiya da ake bamu dama magana yan uwa da amanna arziki musamman ma zuwa gare shi mai gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama da kenan a garin na mashi fatan alheri shi ma an gida shi tare da kenan a garshen Prezi Hamza Yaro Fadal da kenan an gaida bukari roga roga shi sultana an gaida lawa alhaji abbali an gaida alkasim da kenan agadas ilis mai shagu da kenan agadas gangara wato zahar zandar kenan isu madattai na mashi alheri alheri shi madattai leturo na gaishe shi na gaida miji soja na mashi alheri shi ma musamman kalurar gaga dan fulanin murji na mashi alheri mamman birni ya kuba a washe a can hawa ina mashi alheri tsoho mai biro da shayi garkin daura shi ma na mashi alheri insha Allah mai sauran kuma da kullum ma da kenan agadas jamhuriyar Nijar fata alheri zuwa gare ku. Salamu alaikum jira radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo ungo tudu da magaram Nijar. Muna godiya da dama da kuke bamu muke gada yan uwa da abokanan arziki da karshen mako da farko rabu mai shayi ungo tudu ya kuma mai aski ba da raka sanusi madattai iso madattai shugaba raba mai aski akwai abdulrahman ado kibiya akwai abdulaziz firezi akwai usaini sutar kasuwar kwalliya akwai ibrahim folis akwai mamman sani dauda cimaza baba ya lefe da magaram akwai situ tayara agadas akwai lawa alhaji abale agadas akwai roga roga agadas akwai tsoho mai albarka na tsallaka nigeria akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura akwai lawan ali game da kura kano akwai haɗafi mai kwamfuta mai yama da kadorar diga ga ɗan fulanin warji karshe da dukkanin masu sauraron gidan radiyon nan sako daga tasiru unguwa tudu da magaram assalamu alaikum muna godiya da wannan dama da kuke bamu ta sa da zumunci ga yan uwa zan yi amfani da wannan dama isar da sakon gaisuwa ta ga jagoro wannan shiri hassan barka ina gaida ka akwai bukari roga roga agadas akwai ilyas mai burodi da shayi garkin daura mamman buniya yakuba washe iso madattai abdulrahman wanda aka fi sani da abdul kibiya shi ta tayar agadas akwai alkasim unguwa amarewa ta agadas ba zan manta manta da shi malamin na malam hassan mudir na zafatul islam ina gaida shi ba zan manta da shi shehin namu ba shi suleiman salahaddin attijani da sauran malamanmu da suke a gadas baki ɗaya ba zan manta da su yan nan namu da kannan namu baki ɗaya ina gaida su akwai al'izza tayar da yake kasuwan daji ina gaida shi a gadas akwai abokin nawa ibrahim shi ma ina gaida shi ba zan manta da yan fada tamu ra'ayin zuci baki ɗaya maza da mata duka ina gaida su da dukkan wanda muke tare da su a cikin wannan kamar lawal abbali ne da yake agada shi ma ina gaida shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ma'aikatan gidan radio biyu barka da warhaka mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka yaro da magaram ai ina so ku bani dama in be ga sakon gaisuwa ta ga yan uwa da minan arziki da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku ga baki daya ina gaida Sidi Tahir wanda yake agadarsu da Sanusi Madatai wanda yake da magaram da Isu Madatai wanda yake da magaram da Tasiru Gwatudu wanda yake da magaram da rabu mai aski wanda yake da magaran da baba lefe wanda yake da magaran da mamman sani cinwaza wanda yake da magaran da yaro biniya garin malam wanda yake da magaran da mamman biniya kuba washe wanda yake jihar tawa da Ilyas Yakubu Digawa da Malam Hassan Sulatan Karkar da Yekan Misage Sulatan Karkar da dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha da 'yan garin Badaraka da kowa da kowa ina gaida su gabaki daya mai magana ni ne Yakuba mai aski Badaraka a tashi lafiya. Assalamu alaikum barka barkatu biyu Hausa Radio Iran Radio mai albarka kuna tare da bukar daga birnin a gadashin Kure Nijar ta mun gode wannan dama da kuke bamu zamu mu gaishe gaishe da farko ana gaida miji soja a daidaita sahu zandar ina gaida musa hadirin asuba ina gaida hassan barka ina gaida banzima ina gaida alhaji ina gaida hamza yaro ina gaida larwai ina gaida mamman awashe bunya a tawa ina gaida sani da inji soja domin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare shi da zakin lawa domin gaisuwa da fatan alheri na gode radio Salamu alaikum gidan rediyo musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara a birnin Kiyo daga tarayyar Najeriya. Na son ku bani dama in bayyana da gaishe gaishe na zuwa ga yan da abokan arziki da tashin farin dai ina gaida mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka. Ba da haka kuma ina gaida babban aboki na hada mai kwamfuta mai yama. Sannan ina gaida Yakuba mai aski badaraka. Ba da haka kuma ina gaida dan ashe mai tila mai yama. Ba da haka kuma ina gaida tsoho mai albarka. Ba da haka kuma ina gaida banzima a garin agadas baya da haka kuma ina gaida auna ta sumayya shi sarakuna birnin kebbi baya da haka kuma ina gaida tunasir mai maganin gargajiya birnin kebbi zai bala kofa sabuwa birnin kebbi baya da haka kuma ina gaida abu mai kikara baya da haka kuma ina gaida da tunasir mai maganin gargajiya birnin kebbi baya da haka kuma ina gaida sani ashahura mai goro ta kasuwar birnin kebbi nasiru uban shahada gosulo birnin kebbi na gode gidan rediyo musulunci na kasar irin mai albarka a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai ina gaishe da dukkanin ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman shi malam hassan barka tare kuma da ita abokiyar gabatarwar shi da dukkanin hausawa mazauna kasan iran da kuma dukkanin al'ummar musulmi baki da da haka nake cewa sakon gaisuwa ta alkhairin allah ya isa ma da abokina alaramma malam alfazazi husaini da abokina malam umar baba bawo mai shadda tare da ɗaya abokin nawa malam baban gida gulani sannan na gaishe da yayana muhammad lawal bajiyo wanda ke zaune a garin fala karamar hukumar ikara jihar kaduna nigeria sannan na gaishe da na adam wanda yanzu haka yake a ƙasar sudan in allah ta'ala ya sa allah ta'ala ya isa masa da wannan gaisuwa bayan haka na gaishe da tsoho mai albarka kake a jamhuriyar Nijar sannan aboki na Sufiyanu wanda ke can a jamhuriyar Nijar sannan na gaishe da aboki na Sani Makeri wanda ke lakwadan Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen sa na BOH kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Ina magana kai tsare kasar Kamaru. E yau muna karshen mako ku bani dama in gaida yan uwa da amina arziki da farko dai ina gaida jagoran wannan shirin wato hassan barka haka ba zan manta da kadora diga gadan filanin warji ba ina gaida uda muhammadu jakkori da ke a garin da magaran haka ina gaida dodo mai naman yan gayu fada daɗin kuwa a balak mai kumandantawa ina gaida sanisi madattai da magaran ina gaida babaye gambo da magaran ina gaida haɗabi mai kwamfuta daga ƙarshe na gaida dukkan al'ummar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na boh kuna tare ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar ina magana kai tsaye daga ƙasar kamaru to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya to yanzu kuma sai a gyara zama domin sauran shirin mana gaba shirin nan na muleka iran muleka iran Yawan masu wurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yanda cikin sa mai kawo muku tarihi mai murare masu da tarihi da mauraye na addini ga masu shahara zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko lafiya ko kuma harkokin kasuwanci. Har ila yau muna shari kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu ce tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. to madalla zuwa bar mu shiga cikin kwarai shirin da farko dai muna taya al'ummar iran farin cikin shiga sabuwar shekara ta hijira shamsiya wato shekara ta 1401 da fata Allah matsa sarki albarkace mu da dukkan alkhairin daga cikin wannan sabuwar shekara to kamar da muka ambata da yake muna cikin ranakun bukukuwan shiga sabuwar shekara iraniyawa din ne ta hijira shamsiya da ake kiran wannan bikin da biki na idin norus wato idin sabuwar shekara inda iraniyawa ko ina suke a duniya suke gama wannan rana da kuma gudanar da bukukuwa na nuna farin ciki ga shiga sabuwar shekara domin jin yadda ake gudanar da wannan biki na tuntuɓi malam sadiq musa wani ɗalibi kuma ɗan najeriya da ke karatun digiri na uku a jami'ar tehran da ke nan kasar iran domin jin ta bakinsa game da wannan buki na norus sai ka da baki ya ce bikin sabon shekara a iran wanda sai kira shi noruz. wato wani al'ada ne da daddiya wacce take a tsawon tarihi na iran baki ɗaya ba ma iran ba kawai har ma da wasu kasashen da suka yi musharaka da iran a cikin yare da al'adu haka kamar irin su afghanistan da sauran wasu wurare so wannan biki din ana yin shi ne duk sabon shekara na iran wato sabon shekarar kalandarsu da yake aiki bisa tsarin eh, eh, shamsiyya. ba miladiya ba ba kuma kamariya ba wato hijira shamsiya wannan bikin sabon shekara din akan wannan tsarin kalanda yake aiki kuma yana farawa ne daga farkon shekara wato watansa na farko wato farfardin wanda bikin na yin tsawo har zuwa kwana goma sha hudu wato sati biyu farko na wannan wata na farko da ke a farkon wannan shekara din to ko za ka bayyana mana ko waɗanne irin al'adu ne iraniya ke yi a lokacin wannan bikin to eh, al'adun da iraniya suke a lokacin wannan biki din yana da yawa akwai dai da farko akwai ziyartar gidajen abokai yan uwa da abokan arziki a je a zauna a ciye kuma kai juna a sada zumunci da kuma ana karanta littafin waƙoƙi kamar irin su hafiz da su irin su rumi da dai sauransu ana karantawa ana farin ciki sa'annan kuma ana yin tafiye-tafiye misali wanda suke rayuwa a tehran za su koma kasashensu su je su yi eh, ziyara ko kuma su je wasu bangarorin da yake da nemomi a iran wato yadda yake da dazuka da ake ruwa ke zuba ko bakin kogi ko kuma dai camp haka suna zuwa can su je su je su huta sa'annan kuma suna tafiya da kayayyakin su na abinci sannan a wasu wuraren ma ana saka kayayyaki na gargajiya a zo a yi abubuwa da ya shafi abubuwan gargajiya akwai wasu abubuwa guda bakwai da idan suke sanyawa a shimfiɗar da ake sanyawa da ake ce musu hafsin ko waɗanne abubuwa ne abubuwa guda bakwai da irana suke sanyawa a shimfidar su misali kamar sun yi dan karamin tebur ne ko kuma sun fiɗa shi a ƙasa sukan jiyar wasu abubuwa guda bakwai waɗanda dukkanin waɗannan abubuwan sun fara da farko harafin sinun wato shi sa sai kiran shi da half sin wato half din bakwai yana nufin bakwai ne wato waɗannan abubuwa wanda suka fara da suna bakwai eh, suke shiryawa su jera shi wanda wannan kawai bayan e, amfaninsa a gargajiyance da kuma abin suka imani da shi misali na ma'anawiya da kuma suna ganin kan cewa irin wannan yana jan hankalin baki da suka zo ziyara a yawon bude ido a kasar din kuma kowane wannan abin din ba kawai an saka shi bane da ka yana da ma'anarsa daga cikin wannan abin din akwai misali ganyayyaki akwai kuma wani e, 'ya'yan eh, itace da kiran shi samanu akwai kuma wadda su kiran shi da sanjet wanda a turanci ana kiran shi elegunus angustifolia akwai kuma simak wanda ana kiran shi sumak da turanci akwai kuma vinja eh, shi ma akwai kuma tufa wanda suke kiran shi da sip akwai kuma ah, tafarnuwa da suke kiran shi da garlic to kowanne daga ciki suna da ma'ana eh, shi eh, sabze yana nufin eh, ma'ana rayuwa da yaduwa misali za a samu rayuwa mai albarka da kuma ma'ana da iyali sannan kuma shi samanu yana nuna irin karfi da fawa saboda shi wannan ah, abin wannan amfanin gonan yana da dokan lokaci da irin juriya da yake da shi kafin a samar da shi sa'annan kuma shi sanjad din yana da alami ne da yake nuni da soyayya sa'annan kuma shi kuma somak din eh, yana nufin eh, mana hudowar rana haka shi kuma sarke yana nufin alami ne na haƙuri sa'annan kuma shi kuma tufa alami ne na kyau sa'annan kuma eh, tafarnuwa yana nufin lafiya da kuma magani da zama lafiya haka wanda mutum zai zama cikin ƙoshin lafiya so sa'annan kuma bayan wannan ma akwai wasu abubuwan da ake amfani da su shi ma su ma sun fara da sinun din kamar su sambol wanda yake nufin da yana nufin eh, zuwar kakar eh, eh, bazara haka sa'annan kuma akwai sake wanda suna nufin kwandala kenan yana nufin arziki da wadata sa'annan kuma akwai sa'at wanda yake nufin agogo wanda yake yake nuna alami na lokaci so waɗannan eh, suna daga cikin abubuwan da ake amfani da su kowane gida da irin wanda suka zaɓa suke sakawa akan wannan eh, wannan nasu ɗin shimfiɗin da suke yi ɗin wannan daɗaɗɗen al'ada ne sun ce misali eh, sun ɗauki wannan abubuwa suka fara daga harafin sinin guda bakwai ne saboda yana da eh, abubuwa bakwai bakwai yana da daraja da albarka da kuma ma'ana mai kyau musamman a cikin addinai addinin musulunci misali kamar samar bakwai kasai bakwai ranaku bakwai da sauran irin wannan to su ma tun kafin zo musulunci addinin su na baya wato eh, zartush suna da irin wannan abu na komai lissafi ana lissafa abu mai kyau da bakwai bakwai haka so wannan yasa sabon shekara suke amfani da waɗannan suke jera wani abubuwan kala-kala za a gan shi gudun ban sha'awa. To Aliyu Musa Sadiq a gaishe ka cikin wannan bayani da kai mana ɗalibi mai karatun digiri na uku a jami'ar Tehran da ke nan ƙasar Iran. Da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da waɗannan bayanai da kai mana to kuma za mu iya za mu sake kiran ka a shirinmu na gaba domin karkare mana sauran bayanan da ka ɗauko amma lokaci mana hali muka dakatar da kai sai a tarbiyyar masu saurare a shirin namu na gaba domin jin ci gaban bayanin amma kafin na amadin sadiq musa da ya taimaka mana a cikin shirin nima da gushin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. tun sai shirin mana ƙarshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu rare barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu saka ta da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne ko wata tambayar da ake yi kan cewa anya afirka za ta iya sana'anta magungunan da take bukata kuwa wanda ni awal kunya zan ja akalar shirin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi nahiyar afirka nahiyar afirka tana shigo da kusan kashi 95 daga cikin 100 na bangunan da take amfani da su daga kasashen ƙetare ne akalla ba a kasara ba kashi uku daga cikin ɗari ne kawai take sana'antawa a cikin nahiyar amma saboda annoban da suke son cinye nahiyar nama ɗanye an fara batun kiraye-kirayen kafa masana'antun magunguna a nahiyar domin tattauna wannan batun kiraye-kirayen ne maka tudu ta umar sagagi wani likita a asibitin jami'ar dan fodiyo da ke tarayyar nigeria don tattauna wannan batun to dokta ana cewa nahiyar afirka tana so kusan kashi 95 bis 100 na magun da take amfani da shi me gaskiyan wannan bayani da ake yi eh gaskiya ne san ce gaskiya ne wannan kwanan nan ne ma aka fara dan hoɓasan samun cewa wannan kashi goma da ka faɗa ana samar da shi a cikin gida da daga waje ake kawowa wannan yana faruwa ne saboda tumakirci na eh, kasashen duniya da masu kuɗi masu arzikin duniya kasan ba wai magani ba hatta duk wasu abubuwa za ga cewa a nan dai najeriya eh, ya fi sauki ka shigo da abu ka sai da shi da ka ce za ka yi shi a nan kasar wannan abu ne wanda kowa ya sani to haka maganin ma ya fi sauki ka je cana ka ba su kuɗi ka ce su buga maka magani da sunanka ka kawo shi ka sai da shi za ka fi cin riba da ka ce za ka yi za ka yi kafa kamfanin yin magani a nan kasar yawanci manufacturing din ba su yi saboda abubuwa da yawa ta dai misali akwai matsalar wuta akwai matsalar haraji akwai matsalar ma'aikata akwai matsalar management corruption ka buɗe kamfani bayan duk wa'annan abubuwan corruption mana ma'aikatan ka zai cinye kuɗi so wannan shine dalilin da ya sa pharmaceutical industries ba su striving alhamdulillah akwai local pharmaceutical industries da suke thriving yanzu akwai local companies mostly in lagos ogun uh, access so ko da kano akwai uh, masana'antun zarrafa magani da suke private so wannan shine babban abin na farko dai yanayin al'amuran uh, tattalin arzikin kasashen mu na afirka a nan najeriya na baka misali kome da kome a shigo da shi ka sayar da ka kafa kamfanin da zai dinga yi a nan to dokta yanzu misali kamar in gwamnati ta taimaka aka samu kamfani da zai hada magani a najeriya aka samu wuta ba zai fi arha ba maimakon an je a so daga waje ba gaskiya wannan na gaya maka saboda ni na sani a wani lokaci da gwamnati ta ce a najeriya nan gwamnati ta ce kar a sake so antibiotics a shigo da su kasar nan wallahi ordinary sai da ya ninka kudin shi bayan baya ninka kudin ma ba a samu duk masana'antun sai suka ne da shi ma na monopoly saboda bai isa so daga baya dole aka sake ba da dama cewa a shigo da shi daga china da india yanzu ai shi ne na gaya maka tun da farko ya fi sauki ya faraha ka je india ka ba su kuɗi su yi maka sai a sa sunan ka sai a sa umar zon ko duk abin da kake so sai a sa so sai ka shigo da shi kasar nan duk abin da za ka kashe a nan da kwanakin baya an samu cewa za a ba wasu kasashen afirka guda shida fasaha ta yin lamban corona ba ganin yanzu kamar an soma samun hanyar kenan na taimakon mutanen afirka sai magani da kansu afirka muna fata allah ya taimake mu idan an samar din ya dore domin yana iya yiwuwa makircin da ya diga makarewa ba ana gama abin da za a yi sai a yi kutun gwilar da za a kashe kamfanin ya mutu gaba da gaskiyar magana alal misali yanzu ai muna da magani na gargajiya me zai hana ku likitocin najeriya ku da kai da masu maganin gargajiya a samu a ringa yin magunguna wato na gida a nan najeriya kana ganin kamar zai yi ne kuma ku ba ku haɗa kai da masu maganin gargajiya ba ne. kasan babban matsalan da ake samu wajen haɗa kai da maganin gargajiya ne su masu maganin gargajiya yawancin su da very cricket ma'ana ba su so su fitar da fasaha tasu da basirar tasu su ba mu wani ya gani na ɗaya kenan na biyu kuma tunani da a hanyar aikin ba ɗaya ba ne bari ba baka misali da china china a yanzu duk duniya ma ba china kawai ba ne akwai wanda kira complementary medicine ma'ana an tabbatar yana magani domin na amma ba maganin bari ba baka misali da abu guda ɗaya kamar zuma zuma tana magani duk duniya har cikin likita boko likita an rubuta complementary medicine in yaro na tari ka fara bashi zuma kwana ɗaya biyu uku allah da zai daina so wannan complementary medicine kenan to kamar yanzu allah misali a china akwai complementary hospitals in ka je za a auna a je a yi gwaje-gwaje a tabbatar da komai idan aka tabbatar cewa diabetes kake da shi sai a da a maganin gargajiya a baka ka sha an san yana aiki to amma ka gani da hukunci an yi an ga an gane ki da maka ha to amma yanzu idan ka zo afirka yanzu umaru an ce akwai kamfanoni guda 375 a kasashen afirka ta kudu da kuma kasar kenya kuma suna nan suna ba da magani kai kuma kace ba zai yiwu ba ya suke suke tafi da ayyukansu ne su can wannan yanki na afirka kuma abubuwa ƙanana ma na kasuwanci daga south africa ake kawo shi ba yanzu ka duba ga dstv daga south africa shoprite daga south africa kantiriyan daga south africa wannan masana'antu ne wanda suke da bible in south africa amma nan kasan ita hajji da bible da wuya a ce sun rayu aiki hakan. To, dokta a shekarar biyar a kungiyar tarihin Afirka ta kafa wani kamfani na yin magani mai suna Pharmaceutical Manufacturing Plan. Kana ganin kamar za su yi aikin baban giwa ne kawai? ƙarshe dokta a matsayinka na likita wata shawara da ka ba gwamnati da za a yi a samu magani a nan harkar wanda jama'a ta sun amfani da shi yadda ya kamata a daina sowa daga waje a nan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani lokaci a yamakon dr umar sagagi wani likita asibitin jami'ar usman dan fodiyo dikitariyyar najeriya ni awul kunyar na shirin na gabatar da ke cewa ce wani jiko to da muka kawo ƙarshen shirin nan baki da amma dai muna sauran 'yan dayoyi kaɗan za mu sake duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Taron majalisar ƙungiyar tarayyar Turai ya kasa cimma matsaya game da batun daina dogaro da makamashin Rasha. Ƙasashen 27 mambaban ƙungiyar tarayyar Turai da ke goyon bayan Ukraine na son daina dogaro da makamashin Rasha domin hana ta samun kuɗaɗen shiga. Kakakin sojojin ƙasar Yemen Yahya Sari ya faɗa a ranar Juma'a cewa an kai hari da makami mai linzami. kan cibiyoyin aramco da ke birnin shadda kuma shirage marasa matuka sun kai farmaki kan matatun ras tanura da kuma rabik ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa kasarsa a shirye take da shiga zagayen tattaunawa na biyar da saudiya a wata hira ta musamman da tashar talabijin ta lebanon almayaddin to da wannan zamu karkare sai dan Allah kai mu can anjima da ran za a ji mu dauke da wannan shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya